babban kare abin sarani uwi ko da mai kare gagata lamma duka da kuru koke mai kashe mabu sanoye jihar kanan dabo akwai wani kattafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global synergy motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan da nigeria domin kasuwanci sai kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo ya kowa kusanci da shi hmm. sannan ba rago ne duk wanda abokin dambe na ce da ma haru hmm. ina babu ne sai mai kasa nan dai masu dambe da shi ya hmm. buge kowa ka gane ko sannan yana da kwarjini mm. shina kawo yan kallo gidan dambe mm. sannan ba matsoraci ba ne mm. shina yawo ne shi ɗaya shi ta shiga gidan dambe shi dawo kuma yayi suna kuma duniya ta kuma an tabbatar zalunta shi ai da ba mai musun zalumi dan ta ga zalumi na wannan gaskiya ne kamar cikin su ma an ce ko mamman bai kai dan ta ga zuwa cikin guruma da ya ɓata lokaci ba abinda ba a yi musu amma an ce yana iya zuwa ya yi wata shidda wata nawa bai dawo ba kuma ya fito yana shiga can yana shiga ƙasar guruma sosai kuma shi tafi ba ya ishi to uh, wa ke bi ma dan tagaye cikin wannan bangare to uh, um, lawalin kagara ya fi bala yaro zuwa in mm, ba ai bala yaro in kallo bai zama zakon ba in muna magana shiga cikin guruma da ne mm, mm, ba dole sai shiga cikin guruma da ba wanda dai to ana ana za a ce jarumi ne bala yaro na Kaduna mm. don ni na mai mamakin ka a kawo abin shi dan ta gayan ma saman shina gaba da tsaka ja to ai duk da da'a mm. wagga da'a ta biyayya mm. wallahi ban san dan damben da kai mamman biya irin bala yaro Allahu akbar wallahi ya taɓa wani kaskas sai da bayani to ka san mun ba a shige mai gaba amma dai da baya shi ne ya gano kuma ba Bala da hankuri wallahi kira ne ya mai wani kaskas shi ne nan bi a bayan ta dambe bala ya hankuri kuma ya kyale shi bai da wani komanda lokacin da shi da ministan tsaro mai angon marigayi Allah ga harta musu su duka amin amin to babu wani mutane da ganin sun haka kamar su inda ana biyayya ga mamman na shi sa su aiki su yi mi mamman zuciya gare amma Allah ya sami mai horin jini to gaskiya inda a ba su ansa bala ya shi na biyu kuma na ɗai ta hmm. shi sani ce maka da waya hmm. sai ka ɗauko aikin da kowane ya gani hmm. ka gane ko sannan ka diba ka gani mm. duk mutumin da kace ya share shekara hudu mm. ko biyan ma bai faɗi ba mm. kuma kuna tare da shi kuma shi an mataimakin ka sannan duk wanda aka ce ma gashe eh, eh, wani babban annabi inda ya zo da balaru wala balaru ya kaɗe shi to yana cikin maya dan ta gaya haka shi ma abin da sa dan ta gaye mutum hudu ne ka son mu kai su to kaga dan ta gaye bala yaro sai eh, laulin kagara sai ka ambato wannan faɗa min wanga horo a'a ba horo ba ko ne horo da baya shigo nan ai to alin mara alin mara awo shi a cikon na hudu shi a cikon na hudu ni to masha Allah awo wane ne magajin gundumi a gurmada to gurma ko garban takala ya za mu ce tunda mamman ba tsaron gundumi bane eh amma bari mu ce tun da sun sun wa kansu kirari da cewa kwarare na ya shigo mm. a gane hakan na aka ga yaro ya dubo sai uwa ne ne magajin gundumi in an ka ce maka cikin cikin cikin to ni ni zan ce in zan basuwa ni reza zan ba su reza za? reza na za komai kaza ka canza daga ali zuma ka koma mm, reza bari bari ai wato ka san ali zuma da baya shigo same su missa ka ce reza saman altinin raha saman garban takalahiya saman mamman raha mm. saman mamman mai yasin mm. shekar mai yan laya ruwan gulmari eh, abin da sa ka ce shi cikin su gaba ɗaya ka ce wata rana ni tambi musa kuma da abin da gani da al'ain da To. Ni ce Musa cin cikin gurmaɗa. Do Allah wa azzalumi da ka ɗauka zalumi kai. Musa ɗan gulma kiɗi. ya ce mai shohala ni ban da kamar reza ni ce mai don mi ya ce saboda reza in zai na yaƙi in zai na dambe shi ɗaya ka ci in an gama ga ya ta bai ka ne kawai ka ci ya ce na iske shi ka tsina mm. ya yi dambe kullum dambe biyu shiga ko uku mm. sai da shehu lumo ya zaka ya same shi sannan ya kama mai sunka ka abin ka don ka da yan bagarin ga mm. da gulma da jamus gamiya akai da an daga magarin ga gamiya akai to da bayan wannan abin ya rabu ya ce sai da shehu lumo ya kama mai aiki sunka ka yi to kuma na yadda mm. saboda ya zo ya ci dan um, ya ci dogon da kidaka ya ci dogon da kidaka su Allah da kwanda ringa su duk waɗanda zuwa la ta tafi ɗaya ce kaje kan magori an ka sa an ka ce ga nan an taka ji hayya ina saurari sai an ce re za bun hada hore sai da dibi ya kai kwarai da gaske to mai ƙarfi na kaga shi mm. cikin miyagun hagu mm. yan damben guruma da hajjamus inda ba na to babu mugu irin ruwan gulmari Allah shiga harta mai narin Allah in ya buge ka ga azu in ka ga abin da yake lankwashe ina hakan ga ya kirma mutum na dutu. to irin aminu tambuwal dai mm. ka gumurzu da shi kuma sheka don ka kashe shi da aminu ya mai mm. ko guda bai taba aminu ba ya taɓa bugun shagon mararaba nan mm. da ya bugai wallahi da kasan kasa gora ka bugi kare kaka ya sheka ya bayan hindi ya kama mai kuma wallahi bai dawo dambin nan ba bai dawo an ka cigaba dambin dambin nan an haƙari shi ke bi ma reza to kaga reza shiya to mu dauko wannan zunga eh sai ka cika su hudu a to to to ina ganin ni da ka ce za mm. ka sami alzuma ok shi ke saman ruwan gulma shi kan son guda to abin da yasa mi a hujjarka madalla mm. ruwa mm. shina da tsoro shin zarumi na babu babu hilafa cewa zarumi na amma shina da tsoro kuma akwai waɗanda sun ka sun ka abin gane ka gane ko ali zuma duk dan damben da a gurmada Mm. ni ta fahimta abinda na gani kasa. Mm. har mai gida ne balan bakwa shashuran su an masu gida ne mm. wallahi ba su zarci ne ba ali zuma na dambe hudu kamar da taba hudu ɗaya rana sannan ali zuma duk inda an kadibi ka zuwa daga nimurin mankala wallahi ko an kashe shi ai mai kasa ya kasai jaharu ya kasai amma duk dai dambe da su wallahi sai ya ga ana ɗori baya baya to na hudu wa na amince ni ce reza ali zuma na uku na muke samu je na uku yanzu tace to akwai bago dutse mari ba ka hoye wai bari batun yaro hmm. ko babban dan bai da haka ya jabu har dutse mari saboda matsala gare gaskiya ko babba da kai ko ma ya <laughs> ne wallahi ni hashe da ni ni na san ko aure na wallahi na gane ko <laughs> sannan in za mu ci mai da na yanzu ga eh to zan sa wanga duk da ba ban so ne wallahi wani garkuwan do shi a cikon na hudu Au. to a gurguje za mu je bangaren kudu sannan mu rihi mm. ko ba gaskiya ba mm. kudu mm. wane ne magajin dan cana jafaru jafaru kura tabbas jafaru ya yi mai kasa ai in ka dibi yawan mai kasa hmm. irin da yake hurdun zumin kato na'am sannan ka dibi wa jafaru shige hmm. dambin biyan bukata hmm. yanzu yanzu a kare to la sai jafaru ga wallahi na ga maka a yanzu ni zan yi magana da kai eh, a eh, wanga bangare saboda mm. ka shigo sauri dai a yi sauri a kashe kana nihin Jafaru ya mai kasa to yanzu ai yan kallo na kallon mu biyan bukata ai shine a buge a faɗi ko nan da nan ka buge musu yan kallo na kallon mu mm. wannan kalli damben jahar sun kalli mai kasa suna nan mm. duk abu guda don gida guda suke amma ina tabbata maka kamar da ce farjini na ƙara kwalfayan ɗin mutum mm. shi sa ka zama zarumi ɗin kawo 'yan kallo ga gidan dambe mm. jaharu ya mai kasa na yadda da wannan ka gane ko na yadda sannan wallahi ko yawan kisa mm. jaharu ya shi shi na'am ya yi dambe da ɗan sayin na na gani babu kisa shi ba shi mai kasan ya kisa biyu yawa mamman to ban gani ba lalle ya buke shi Kano da yana ga dan benda sun kai tona mamman ruhan hannu ya mutse zare ne zan zan taimaka ma zan taimaka ma da hoton kila ma kai ka doke ka mu a bani da ba ni da ba to lalle insha in dai ba ya bace ba ni ina ma da hoton da ya kashe mamman to dibo mm. jahoru da shi annan ba to shiga dai naka abin nan no analysis ne sai mun isuwa kahin ka wuce saboda eh. mutane a yi musu kwatta-kwatta mm. dun yana iya zama maudu'i na gaba da ni da wani ko ba kai ba ai ba shi ba abinda zaka daukowa um, ka taɓa ganin mai kasa ya buge mutum ba bugu bane misali a ce kokowa ce an yi rigima eh mai kasa yana kisa da kokowa to ya ne ture wani ya ture audu arungu ya ture audu arungu ya kashe shi amma hmm. ture shi audu arungu ya fadi Ok shi ma yana dambe da kokowa ah, kenan. Ai babu kama ta kai kokowa ai. Tun da bone eh bone wallahi ba ni ake ko haci ana yi. To wane ne na biyu bayan Jafaru? To ni ce maka Jafaru hmm. mai kasa. Hmm. to ni inda ɗauko mm. zan sa Sufiyanu Dauda Sifiyanu Shagun Dauda Sifiyanu Shagun Dauda cikin wanga lissafi wallahi zaki na me yasa sifiyanu ya taho na uku saman su Alif Shagun bata jimu ba su lambukan nan su Mati ba hago ga su nan fa a'a to to na manta da Mati gaskiya eh to na manci <laughs> tomati eh don kada a ce kuma ina ina ina da da a'a Sufiyanu mutumi na ne wallahi hannun dama ta ne amma dai muna son mu yi adalci ne ai in kana abu mm. dole a taro ka faɗa maka kaga ai baka tuna kowa ko ba haka ba gaskiya ne gaskiya Aisha gumba ta ji mu ba mm. da shi sarkin gida ka mm. gane ko da dan mahauta duk waɗanda zarumai na amma ba su kai mati ba ba su kai mati ba ko alama eh tomati shine na uku amma kada ka manta akwai su kallamin wada na can akwai kallamin wada ai shine nake gaya maka dun na natsu ka yi magana wadda baba dun na san yanzu kudawa wallahi suna sako ka gaba akwai su ah, su wannan lalle suna dun kallamin wada irin yakin da ya Lagos kai kallamin na ga arewatawan mu wai akwai wanda kalla ya raga ya raga ba lamba koshi eh to don bala da kwalama da guda dan nema an shi an kai abin an kuma ba wala <laughs> da bala kwalama da guda ba kuma ba an kuma dan nema dai To, mm. to wa za ka sa Sufiyanu ko Kallamu na hudu? A'a Kallamu. Kallamu wata. Zakkuwa kuma ya yi mm. lokaci kuma gaskiya ya yi saboda duk kowane suna kawa. Mm-hmm. Amma dai gaskiya lokacin Kallamu to ya yi wanga Sufiyanu shanawa na shi zama na biyar. Ina za ka sa shagon mada? Shagon mada mm. gaskiya bai kai Kallamu ba. Bai kai Kallamu ba. Bai kai Sufiyanu ba. Bai kai ba. Saboda in kan lura. Eh. akwai wasu abubuwa da sun faru kamar wadda wanga ya bata maka ne legacy mamman mm. to shi ma shagun mara dawo hakan da ba ya ma har yanzu ciki yake ka gani tun daga Allah ya baka martaba buge su dan Ali dan Ali su dan wanga dan shagon shagon Buhari dan mm. Aminu shago sai da kama shi ya daga bugu ne ya buga dan ya kashe ya laga shi hakan wannan bai kamata ba bai kamata ba kai wuce wuni kana babba da ya ya hakura wannan martaba da Allah ya bashi a ce ya gaskiya duk da haka nan dai mm. ana ana sashi wallahi na shigo na shegina shagon mara wallahi gina <laughs> ni kai na san na san na san ba Allah duk wanda ka ji na yawa magana a gaskiya ka gaskiya na san irin abubuwan da mawaki da shuka magurma da jamawa kashe horo mm. da irin su abun dutsin mari mm. na dutsin mari mm. kai da sauran zara ta dai da ka ai tun daga filo tupac horo duk wannan bataliya su sanusi dan ah, na sanusi dan gusau ban san eh. dan autan arewa ban sani ba wallahi a'a sanusi mun ganin sanusi bunza eh da sanusi dan bunza to kaga ashe wannan ya kai jarumi kuma ya taho yana gamawa da wari ne su dan wudil din nan su hadda su dogon sani Allah da ya hidda sanin gidan dan kan da shi kashi mm, a ah, to jama'a har yanzu dai ga mun nan cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya inda mun ka tattauna da Alhaji Shehu Fala amma maganar mai kasa da Jafaru ina son a bude wane ne dan damben biyan bukata duk wanda ya san ya kalli damben su dambe iya kallon dambensu to do Allah muna buƙatar ya kira mu ya yi fashin baƙi ya bambanta mana tsakanin mai kasa da jafaru don ina ganin akwai waɗanda sun kai alhaji shehu fala kallon dambensu saboda kasancewa shi ma'aikacin gwamnati ba bai da lokacin da ya je har Legas ya yi irin wannan dadewa ko ya je ya zauna mabushi ko wasu wurare inda waɗannan sun kai tasiri to me ya kamata mu tattauna shine korafin jamawa wanda ne ni gaya maka sun yi kanka eh jamus yan uwana yan uwanka jamus sun a ah, da kai da hali custom kuna mm. zuwa kuna fifita yan dambin gurma da kan na jamus mm. wanda su suna tunanin ya za a yi a ce <laughs> dan jamus ya irin wannan hmm. sannan tun da kake hmm. baka taba samun lokaci don sun ce labarin bala yaro kana yan awa guda kana yi ne hmm. amma duk ka taho sama sama kaka yi musu shi ka wuce <laughs> to eh. a ah, uwa kuma suna da gaskiya ko eh to bari na zuwa ai za mu bayani to gaskiya ba ba haka nan bane ya lamarin yake idan aka ce a faɗi gaskiya wanda shi to ni ina ƙwari in kwatanta abin da na fahimta gaskiya ka san dai wallahi na son dan sai na wallahi so 30 bisa gunumi. ka haso ne wallahi ban so ne ban kura in gunubi in ba yanzu da ban dambe ba mm-hmm. sadda na dambe wallahi ban koso ina hasan da ta ka uge shi gaskiya ne amma ko ka faɗi ƙarya ka ce wai kaza abin nan an san wani shi an sani sannan ita gaskiya a faɗe ta mm. wallahi ni ban taba canza ra'ayi ni koma ta kungiya ba ta kudawa ko ta abin nan mm. jamus ina nake mm. amma abunda an na gaskiya ina faɗi ne dalili shine babu riba ga yin ƙarya ko suka wani babu wallahi dai gundumi ya rigi mamman zakuwa mm. dambe ya riga shi ya rige shi dambe sannan ya hi ya hi mamman mm. eh, eh, eh, abin nan zaron tak tunda ya kashe shi ya kashe mamman mamman ramu shi mm. ya kashe masu gidan mamman shi bai kashe masu gidaje ne ba gaskiya ne to waɗanda ni su ya hujjoji na ni amma ku sani ban canza ba kuma banda an ne canzawa ina nan zama na jamus kuma ma ban hisan ita magana ta gaskiya ko mutum shida ko shi shida wallahi ga gaskiya ce ko shi amsa ko da shi amsa mamman duk wanda an ya san shi abin da ya kara ma shi samu wanga ne hakurin da Allah ya bashi amma akwai kawayanci ciki ne kai ka sani mm. dan yanzu babu kamar a ce a yi kuma gundumi kuɗi dubu hamsin mm. a yi hirar shi ɗaya irin ga hirar mukai mm. shi ce bai da'a da shi ya ce ba su isa shi wannan hirar ba to mina na ba mallami hake ba masoya ne ne ba limami hake da addini ba to an ba a ce a baka kaga wannan akwai da gaskiya amma ina nan kuma ba hihita ni gundumi suka yi shi ba mm. abu na wanda ni na fahimce ka take kuma shi a ra'ayi na ne eh, wanda ke da wata fahimta sabanin haka eh, amma ba canza ne ba zan maka kai ne mutum na uku wanda ne hira da shi wanda ya dauki gundumi ni dai wanda mutum ya kira ya ce yana bukata a yi magana da shi mm. yana da dun ba wai daga jaruman sai sai gundumi an ka takaita ba mm. in kana da wani jarumi wanda ya hisu ka kira mu ka ba da hujjojinka ka yi kwamfi a kai contrast shi an magana wannan shi muke bukata to maudu'in mu na gaba in mun dawo ba yanzu ba akwai 'yan damben da sun ka taso amma kuma sai suna gaje sai sun kai gajeren lokaci da yawa da yawa su za mu tattauna me ke kawo dan dambe zamani ne ya koma ya takaita mm. bai tsawo mm. su za mu yi babban bukata ka ce ko yanzu ku tare mu um, a shirinmu na gaba insha Allah za mu kawo muku cikakken shi wannan shirin amma yanzu sai mu shakata da waƙan mamman raba gardama ta mai naka da bakura ku huta lafiya kuma na haka da yin da da da 昨天也讲，这个山上好

Mother

a'a yanzu kare ka bani da mama eh za ka da duk I'm a Muhammadu Makera.

amma abin da na ban mamaki ka ba shi ruwa ka ba shi ruwa ka ba shi ruwa yau ka kun ga mai shi ko me haka yake ka ai kuma kurwa ka kawo ai kudu ga rafa da barasa ta ya kan ba sama zama Allah kan ai ba ga ya da yaro kan wa yaro sai ka fasa ai lahira gari ba nisa har lahira gari ba nisa yaro horon horani yaro horon abuci yaro horon mai ka ji ba ka ji ka كيد الإنسان وانا كذوبه وانقلوا يا ناوي ولا أبقى فساجدا زماني ما جواد أيوة دمرت الصلاة تطولنا باك أنا من سبيك توبة بابا أبين دليل بدات الله Yeah. Allah to kana son ba ka da magana kallo har da ya yi kafa da ba ai sai ka fasa ai lai da gari ba ni ta ai ka zo ba so so ga haya ya ci duro ma sai ya yi kafa da ba da shi da lokacin ka ba za ki ne mu ba da wani ya ba da ya gudu ya mata ne ya ci duro jin bora man, mama da da da man, jawa mama na da man, da पोइ